وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بايا هكا يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan yabo da godiya da jinjina da kira da ta kara tabbata ga Allah magajin halittar mu mallakin mu wanda shi ke gudanar da lamarin mu yau da kullum yau ma Allah madaukaki cikin ikon sa da yardarsa ya ba mu ikon hada wannan masallaci mai albarka masallacin Umar ibn Abdul Aziz da ke tsohuwar GRA a cikin garin Bauchi a tarayyar Najeriya kamar yadda muka saba haduwa a cikin wannan wani Ramadan domin gudanar da tafsirin Alkur'ani mai girma yau kuma Juma'a shine wuri na goma sha tara ga watan Ramadan bayan jira annabi sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina shekara ta dubu ɗaya da hudu da talatin da bakwai wanda kuma yake daidai da 24 da hudu ga watan shida shekara ta dubu biyu da miladiyya muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya dasar da mu faɗan daidai kuma ba mu ikon aiki da daidai a kafin mu fara karatu ina son dan yi tambihi wa yan uwa kasancewa allah subhanahu wa ta'ala ya kusato mana da kwanaki goma na ƙarshen watan ramadan waɗanda mun san irin falal da take cikin waɗannan kwanaki da yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake kare himma idan waɗannan kwanaki guda goma sun zo yau dai mun sani goma sha tara ga watan ramadan da haka yanzu muna cikin daren 20 ga wata goman karshe yana farawa ne daga daren 21 wasu suna kuskure sai su ɗauka cewa an ce goman karshe to kwana goma za ka kirga kawai a ƙarshe ka tafi da su a ba haka ba ne ana kirga goman ƙarshe ne daga daren 21 sawa'un an samu kwana goma a ƙarshe ko ko kwana tara aka samu su ne dai goma ƙarshe. in kun samu goma cikakku to alhamdulillah an samu goma ƙarshe in ba ku samu ko kuma ku samu taran ƙarshe amma dai ana fara kirga goma ƙarshe ne daga daren 21 ina fata an gane babban dalili akan wannan hadisin Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu wanda Imam Muslim ya fitar da shi Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu yace Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ya kasance yana yin itikafi a goman farko sai kuma ya koma yana yi a goman tsakiya lokacin da yake yi a cikin goman tsakiyan wata shekara sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya sanar da sahabbai yace da na kasance ina yin itikafi a goman goman farko ina neman wannan daren ma'ana daren lailatul qadr yace daga nan kuma sai na koma goman tsakiya duk dai ina neman da lailatul qadari yace amma yanzu an sanar da ni cewa in neme su a goman karshe dan hanka man kana mutakifin falyatakif duk wanda zai yi itikafin sa to ya fara itikafin sa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan maganar har ya riga ya yi goma na farko ya yi kuma goma na tsakiya saura sai ya zama na saura goma karshe a sai sai an kirga goma na farko sai an kirga goma na tsakiya sannan a fara maganar goma na karshe kaga kenan in dai ka ce sai ka kirga goma farko sai ka kirga goma tsakiya to dole ne zama na cewa sai daren 21 a lokacin goma karshe ke farawa ina fata an gane a wannan dare a wannan kwanaki masu girma annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da kansa kuma hadisin Aisha radiyallahu anha cikin Bukhari da Muslim na Aisha ta ce kana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yajtahidu fil ashr al akhir ma la yajtahidu fi ghayrihi manzon Allah yana zage damtsi yana dagewa ya rika bautawa Allah subhanahu wa ta'ala cikin goman karshe abinda baya yi a cikin sauran kwanakinsa a riwayan imam muhammad cikin musnad na na aisha radiyallahu anha ta ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idan go 20 din farko ne manzon Allah yakan hada da barci da sallah a cikin daransa amma da zaran goman karshe sun zo manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shadda mi'zar haka tace sai ya shada mara ya kaurace wa matansa gaba daya babu barci a goman karshe manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan barci a goman karshe daga sallah sai zikiri sai ambaton Allah tabaraka ta'ala to idan har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama khairu khalqillah mafifici cikin halittun Allah gaba daya zai dage saboda wannan kwanaki masu girma to da ni da kai me ya kamata mu ya kamata mu iyamul laili wa kam? mu dage annabi sallallahu alaihi wasallama ga irin falalar da Allah madaukake masa da daukakar da Allah madaukake masa ba shi da zunubin komai li yaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alayka wa ka siratan mustaqima wa yansuraka Allah nasran aziza duk wannan alƙawarin Allah madaukaki ya riga ya masa in ma zai yi laifin to an yafe masa shi wanda Allah madaukake ce ranar alkiyama sai ya bashi matsayin da zai kan shi kansa zai ce kai Allah ka bani matsayi ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما Mahmuda wannan matsayi ne wanda duk wanda ya kai wannan matsayin sai ya gode matsayi ne na godewa sai Allah madaukaki ya kai wannan sai ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka kuluba annabi sallallahu alaihi wasallam nana Aisha tace idan goman karshe sun zo kwata kwata manzon Allah yakan kaurace wa matansa ne da kuma ba abin da yake sai ibada wanda yasa manzo Allah yake yin itikafi saboda wanda yake itikafi in ka kusanci matar kamar itikafin ka ya warware wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid yana da cikin abin da ke warware itikafi ya bata shi idan ka kusaci matarka to ka mu gane cewa manzon Allah yana kaurace matansa gaba daya domin itikafi yake yi a kwadakin gaba daya kamar yadda hadisin da muka yanzu manzon Allah da yana yin itikafi a goma farko ya koma goman tsaki yana da neman dacewa da lailatul qadari amma sai ce yanzu an sanar da ni cewa a goman karshe suke da haka manzo Allah ya koma yana yin itikafin sa a goma karshe haka kuma na Aisha radiyallahu ta'ala ta ce kana ya ataki bi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama hatta tawaffahu Allahu azza wa jalla thumma atakafa azwajuhu min ba'di manzon Allah yana yin itikafi tace har ya bar duniya daga bayan rasulsa kuma matansa masu suka ci gaba da yin itikafi sallallahu alaihi wa sallama a tarihin manzon Allah tun da ya fara yin itikafi bai taba fashin itikafi ba sai shekara daya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo ya shiga itikafi ne ya ba shiga nana Aisha matar Annabi alaihi salatu wasalam sai ta roki manzon Allah ta ce ita ma manzon Allah ya ba ta dama mana ta zo ta kafa dan tantin ta cikin masallaci ta yi itikafi domin manzon Allah yakan kafa tanti ne ka san kana cikin masallacin ma irin itikafin da ake yi din nan mutum yana itikafi amma yana waya yana chatting yana waye yana waye duk wani ci ba itikafi sa ba su dai suna zaune a masallaci ne kawai amma itikafi manasa al-inqida al-inqida bil ibada shine ka rabu da duk wani harkokin duniya saboda ka bauta Allah shi ba ake so itikafi to ina itikafi mutum da bai ta hira a masallaci ina itikafi ga mutumin da zai ta waya ina itikafi ga mutumin da zai ta chat cikin dare ba itikafi ki ba wato hikimar ta itikafin gaba daya watsar da ita da haka manzo Allah cikin masallacin ma yana ganin cewa bai yi wa wasu za su iya damunsa sai ya sa an yi masa tanci shi kadai ya je shiga ciki alaihi salatu wassalam ba ba wanda zai gaji yana cikin kayansa sai in sallah ta yi ya hudo da ya yi sallah ya koma ciki ya tabbatar Allah to na Aisha Allah kara mata yarda sai ta roki manzon Allah ta ce ni ma ina so yi itikafin nan manzon Allah ya bata dama aka zo aka ba mata ta Hafsa radiyallahu anha ita ma zai ta nemi izinin ita ma za ta yi itikafin nan manzon Allah ya bata dama sai sauran matan manzan Allah sai zama kawai aikowa ma suka yi ba su ma jira izinin ba suna ana ta kafa kusa zanciya masallaci manzan Allah ya ce ya me nake gari waɗannan tantuna haka da aka ce ai na wanta ne da wanta da wanta suka ce a kafa mu manzan Allah sai ya fahimci cewa yanzu fa ba itikafi suka zo yi ba kishi ne kawai manzan Allah sai ya fita ga itikafi shine wannan itikafin da ya fita bai gama ba fa qadahu fi shawwal a watan shawwal manzon Allah ya biya waɗannan kwanakin da ya bari bai yi ba dan uwa musulmai duk wannan fa ya kamata a ce muna daukar darussa a ciki idan har manzon Allah haka yake yi to wallahi tallahi barci ba namu bane mu zage damse, mu nemi kusaci zuwa ga Allah cikin waɗannan kwanaki Allah kai mana albarka ka datar da mu da lailatul qadar A idan muku manta ba jiya muna aya ta ƙarshe a cikin suratul araf wanda da muka yi tsammanin cewa jiyan za mu kammala surar amma Allah maɗaukaki bai nufa mun ƙarasa ba da haka alar ma zai karanta mana ayin ƙarshe a cikin suratul araf أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن Ubangiji ويسبحونه وله يسجدون وبنجي تعالى إن الذين عند lallai waɗanda suke wajen ubangijin kan nan la yastakbiruna an ibadatihi ba sa girman kai su kan gabaran bautar ubangiji wa yusabbihunahu suna tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala daga dukkan wata tawaya da wata kazanta wadahu yasjudun sannan kuma suna sujjada gare shi Allah subhanahu wa ta'ala jiya mun yi magana akan fadin Allah madaukake innal ladina inda rabbika muka ce tana daga cikin babban dalili da masana mabiya sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama suke tabbatai da wato allantakar Allah subhanahu wataala da kasance sa a saman halittu gabaɗaya. daya domin Allah ya ce innal ladina inda rabbika waɗanda suke wajen ubangijinka ijma'in musulmai gaba ɗaya. kowa yadda cewa mala'iku a sama suke kuma sai Allah ya ce allazina inda rabbika waɗanda suke wajen ubangiji saboda suna sama ubangiji ta'ala yana sama da halittunsa gaba daya la yastakbiruna an ibadati ba sa girman kai su kam idan ku kun yi girman kai ma ku ambaci Allah tabaaraka wa ta'ala ba to ku sani Allah madaukaki yana da mala'iku waɗanda yusabbihuna al-laila wan nahara la yasturun kullun a cikin tsarkake Allah madaukake suke dare da rana ba sa yankewa yadda ba kwa yanke numfashi mala'iku ka ba sa yanke tasbihi wa yusabbihuna kuma suna tsarkake Allah in kun ɗauki wani abu ma kun yaba wa Allah kun jingina masa abin da bai dace da shi ba kun jingina masa tawaya to ku sani akwai mala'iku yusabbihu da kullun suna tasbihi suna tsarkake shi da haka tauye wanda kuke ba zai cutar da Allah madaukaki ba walahu yasjuduna kuma suna masa sujjada in kun ki yin sujjada ma to ku sani Allah madaukaki yana da mala'iku suna masa sujjada wanda kaga mala'iku kuwa babu wanda ya san adadin sa sai Allah subhanahu wa ta'ala wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa wa ma hiya illa dhikra lil bashar babu wanda ya san adadin sai Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa ma annabi sallallahu alaihi wa sallama yace sama tayi kara sama tayi kuka yace me yasa ba za ta kuka ba yace ma fiha mawdu ma fiha mawdu'u qad mawdu'u qadamin illa fiha malakun yusabbihu Allah tabaaraka wa ta'ala babu wani wurin da zaka sa kafa ka taka a cikin sama ba sai akwai mala'ika wajen yana tsarkake Allah ku duba girman sama ba za a kwatanta sama da kasa ba in ana magana girman da sama da gida. ka dauki kasa ka jefa a cikin sama kamar ka dauki taro ne ka jefa a cikin faranti ko ka ɗauki wani kwabo ka jefa a cikin teku haka sama take in ka jefa ta a cikin sama ta ɗaya haka sama ta ɗaya in ka jefa ta a cikin sama ta biyu haka sama ta biyu in ka jefa a cikin sama ta uku har zuwa sama ta bakwai ko manzon Allah ya ce babu wani wurin da zaka iya sa kafa ba sai akwai mala'ika yana tsarkake Allah yanzu shi in mun tsarkake Allah ko ba mu tsarkake ba zai rage Allah da wani abu za mu yi wa kanmu ne idan mun yi mun yi wa kanmu ne ba za mu rage Allah da komai ba yin mu ba zai kara masa komai ba rashin yin mu ba zai rage shi da komai ba wannan aya kamar yadda muka fara magana jiya ita ce aya ta farko a cikin jerin gwanan ayoyin da suka yi suka yi sujjada akwai ayoyin da ake yin sujjada a cikin sa a alqur'ani me yasa ake yin sujjada saboda Allah madaukaki yayi umarni da sujjada a ciki ko kuma Allah maɗaukaki ya ba da labarin masu yi masa sujada a cikin ayar to sai aka sunnanta duk lokacin da ka karanta to aka shar'anta cewa ka yi sujada duk malamai sun haɗa kan cewa mashru ne ma'ana an yarda a yi sujjadar kuma tana da falalar gaske jiya mun karanta hadisin abu huraira Allah ya kara masa yadda wanda imam muslim ya fitar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ce idan dan adam ya karanta ayar sujjada kuma sai yi sujjadar shedan zai falle a guje ya tsere a guje na kuka yana cewa kai tona an umarce ni in yi sujjada ban yi ba an umarci dan adam ya yi sujjadar kuma ya zai samu aljanna ce shi kuma an umarce shi ya yi sujjadar bai yi ba shi kuma zai shiga wuta wanda yake nuna masu yin sujjada lokacin da suke karanta ayoyin Allah yan aljanna ne Allah ka sa mu ciki sannan har yanzu hadisin cikin bukhari daga abdullahi dan umar Allah ya kara masa yadda yace kana nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqra alaina surata fiha sajada fayasjudu wa nasjudu hatta ma yajidu ahaduna mawdi'ahu jabhatihi Abdullahi dan Umar yace manzon Allah yakan karanta surar da akwai sujada a ciki kuma idan ya zo wurin sujjada yayi sujada, mu ma mu yi sujada. saboda cunkushewa da zamu kowa yana kokarin ya samu inda zai yi sujjada har wani ma ya rasa inda zai sa goshin sai yi sujjada a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda yadda suke kokuwa kowa ya samu yi sujjada da haka sai sa malamai ba su sabani ba akan wato shari'an ta yin sujjada ana so a yi abinda malamai suke sabani shine hukuncinta shin wajibi ne in ka karanta ayar sujjada sai ka yi sujjadar ko ba wajibi ba shine abinda malamai suka sabani akai suka garu juna ilimi abu hanifa rahimahullah ya ce yin sujjada in dai ka karanta ayar alkur'ani da aka ambaci sujjada a cikin wajibi amma me ji wanda yake sauraron ka shi ba wajibi ne a kansa sunna ne shi kun san sujjada tana umar ana son mutane guda biyu ne shi mai karanta alkur'anin da ya karanta ayar da kuma wanda yake sauraron sa ba wanda ya ji ba jiya mun ce akwai bambanci tsakanin ji da kuma sauraro da Allah ya ce wa idza quri alqur'anu fastami'u lahu ku saurara muka ce akwai bambanci tsakanin ji da me da saurari domin in ka zauna ka nutsu ka yi shiru ka ba da hankalinka shine za a ce ka saurara ba. amma in ka zo wucewa kawai ka ji ana yin abu shikenan ka ji ko da baka saurara ba to wanda ya zauna yana ji wanda ya tsaya yana jin karatun da ake yi shine a ake cewa yi sujada to abu hanifa shi yana ganin cewa wanda yake karatun wajibi ne shi wajibi ne akan san ya karanta ayar sujjada sai yayi amma me ji shi sunna ne a wajen sai Abu Hanifa ya ce dalili na akan saboda Allah madaukaki yayi zargi waɗanda sun karanta ayar ba su sujjada wa ma lahum la yu'minu wa idza quriya alaihim alquran la yasjudun me yasa ba za su yi imani ba in an karanta musu alqur'ani la yasjuduna ba sa yin sujjada yace Allah madaukaki yana zargin su ne da ba sa yin sujjada to wannan yake nuna yin sujjadar wajibi ne kenan sannan yake kuma umarni Allah madaukaki a yi sujjada yace wal amru kuma yabtadil wujub da abin da aka yi umarni to wajibi ne ba a tada shi daga wajabci har sai an samu dalilin da ya tada shi daga wajabci haka nan kuma yace wancan hadisin da muka karanta na Abu Huraira an umarci wanda Iblis zai gudu idan kayi sujjada an umarci dan adam yayi sujada yayi sujada yace kun ga a cikin hadisin nan manzon Allah ya bada labari cewa an umarci dan adam yayi sujada ashe umarni akai umarni kuma wajibi ne sannan yace kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya lazumci yin sujada koyaushe karanta yana yin sujada yace muwazabar annabi sallallahu alaihi wasallama sa akan yin sujada? yana nuna cewa wajibi ne a yi sujada. amma sauran malamai gaba daya sun da kan cewa yin sujadar an karanta alqur'ani da aka karanta aya sujudu tilawa ka karanta ayar ayar da ake sujjada kai sujjada sauran malamai duk da akan cewa a sunna ce mai karfi ba wajibi ba ne. da wanda yake karantawa da wanda yake saurara duka hukuncin su ɗaya suka ce sunna ce mai karfi a wajen su yi amma sun yi sabani shin shi mai karantawa sunna ce mai karfi yayi to amma wanda yake saurare sai wasu suka ce idan mai karantawan ya yi sujjada ne zai yi amma idan mai karatun shi bai yi sujjada ba to kai ma za ka bi shi ne ba za ka yi sujjada ba ma'ana kenan kai tabi'i ne shi kuma matbu ne kana bin sa ne kai tunda sauraron sa kake in ya yi sujjada kai ma kai in bai yi ba ba za ka yi ba haka wasu malamai suka rarraba amma in gaskiyar magana za ka yi sujjada ko da shi wanda yake karatun bai yi sujjada ba suka ce abin da yake tabbatar da cewa wannan sujjadar ba wajibi bane sunna ce mai karfi na farko hadisi cikin bukhari da muslim hadisin sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallama zaidu dan sabit Allah ya kara masa yadda yace annabi sallallahu alaihi wa sallama ya karanta suratul najm a karshen suratul najm akwai ayar sujjada da Allah madaukake ce ne na fasjudu lillahi wa'budu fasjudu lillahi ku yi sujjada wa Allah wa abudu ku bauta masa wannan ayar manzon Allah ya karanta in ji zaidu in sabit kuma sai yi sujjada haka nan kuma imamul bukhari din sai sake ruwaito wata riwaya har yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta suratul najm ya karanta ayar sujjada kuma sai bai yi sujjadar ba suka ce kenan wani lokaci manzon Allah yana yi wani lokaci baya yi wannan kuma yana nuna cewa ba wajibi bane inda wajibi bane inda wajibi ne duk lokacin da manzo Allah ya karanta to sai ya sujjada hadisi na gaba da yake tabbatar da cewa ba wajibi bane hadisin bukhari sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu lokacin yana khalifa yana hudubar juma'a akan mimbari sai ya karanta sura kuma ya karanta ayar sujjada lokacin da ya je ayar sujjada yana kan mumbari yana huduba sai ya sauko daga kan mumbarin sai ya sujjada duk waɗanda suke masallacin su ma suka yi sujjada tare da shi sannan kuma sai ya koma kan mumbari ya ci gaba da hudubarsa da sati ya dawo sai ya sake karanta suratul najm har yanzu a cikin bar mutane kowa ya yi redi zai yi sujjada da wancan satin an yi a yanzu kowa ya gane logar kenan ko kowa ya san yadda ake yi da haka ko ya riga ya shirya sahabbai suka ce da tabi'ai an shirya za a yi sujjada da sai na umar ya zo sai ya yin sujjada sai ya ku sani cewa wannan sujjada fa ba wajibi bane idan mutum ya so ya yi sai ya yi in bai so ya bi kuma ya bari wannan abun mannan sayyidina Umar radiyallahu ta'ala ya faɗa ne a masallacin Juma'a hudubar Juma'a sahabbai suna nan maƙil inda a ce wajibi ne da an samu wani sahabi ya daga hannu ko da ba a cikin hudubar ba an tashi sai ina da magana yin sujjadan nan wajibi ne me yasa kace ba wajibi bane sai malamai suka ce shirin da sahabbai suka ya nuna ijma'i ne ma'ana dukkan sahabban manzon Allah sun yarda waɗanda suke raye a lokacin ijma'i ya kulli kenan cewa yin sujjada in ka karanta ayan sujjada ba wajibi bane ina fata an gane matsala ta gaba menene sharadi na yin sujjada idan ka karanta ayan shin akwai sarura da aka sharɗanta wanda sai ka cika su kafin kai sunjada da yawa daga cikin malamai suna sharɗanta cewa dukkan abin da ake sa a sallah to ana sa a cikin sunjada kafin ta yi kafin a yi ta ina ana bukatar ya zama kana da tsarki cikakke alwala ke ya ana bukatar ka fuskanta alƙibla ana bukatar ka suturce al'aurarka ana bukatar lokacin da za ka yi kai kabbara kabbarar harama ana bukatar in ka gama kai sallama biyu na daga cikin abin da suka sai za ka yi saboda sun ce duk abin da sallah take bukata ita ma tana bukata da haka suka ce na abubuwa guda biyar da na faɗa duka za'i sai da alwala sai an fuskanci alkibla sai an sujurta al'aura kuma za a ce Allahu akbar a daga hannaye kabbara harama kenan a farko sannan kuma idan za a tafi za a yi kabbara domin kabbara harama daban kuma kabbara tafiyar sujjada daban da haka suka ce sujjada guda uku za a yi in da ka tafi za ka ce Allahu akbar kabbar harama kenan sannan sai ka tafi kuma ka ce Allahu akbar in ka dau za ka dago kuma ka ce Allahu akbar sai kuma ka ce assalamu alaikum ai kaga sallah kenan ko amma yar guntuwa ba rukuwa ciki ba karatu duk yadda kai ka ce sallah ne ba zai yi ka ce sallah bane domin ba a yi sallah ba karatu ita ko ba karatu a ciki haka in ka ce sujjada sallah ne to ya za ka yi ce duk abin da ake a cikin sallah sai an yi domin ba ya ba ya ruku a cikin ta balla a dago kuma su zira kwaya da ake ba guda biyu ba to ka iya cewa kama ma mai ba wajibi bane a shi yasa ba ce ba dole sai an yi ba amma kaga waɗannan alwala a cikin sallah ai wajibi ne ko fuskantar alƙibla yana daga cikin sharaɗin sallah haka nan tara al'aura yana cikin sharaɗi haka nan kabbar harma tana daga cikin rukunan sallah haka nan sallama tana daga cikin rukunan sallah al-imam al-bukhari ya rawaito asar daga Umar daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda yana yin sujjada ala ghairi wudu'in ba tare da yana da ba da wannan wasu malamai suka tafi akan cewa to ba a shi ba daidai bane a ce dukkan abin da sallah take bukata ita ma sujjada tana bukata da wannan Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Al-Harrani rahimahullah yake cewa wannan abin da Abdullahi dan Umar yayi yana nuna cewa ashe ba sai da alwala a yi sujjadar ba yace domin ba sallah ba ce ba ta bukatar sai da alwala ba ta bukatar kabbar haraba ba ta bukatar sallama yace amma inda za a samu alwalar to abin da yafi kenan ba ta bukatar sai an fuskanci alkibla amma an an fuskanci alkibla an kyauta an ƙara wani abu na ibada ba ta bukatar sai an suturce al'aura irin wanda shari'a ta ce ayi amma in ba a samu ba babu laifi dan an yi haka wannan kuma ita ce ingantacciyar magana ba lalle ne sai kana da alwala kafin ka yi sujjada ba domin akan yi karatun akan karanta a wajen sallah sannan kuma ana karanta a cikin sallah matsala ta gaba menene hukuncin mutumin da ya karanta ayar da ake yin sujjada kuma a lokacin an hana sallar nafila auqatun nahi manzon Allah ya hana a sallar nafila haka kawai haka sidda ka tashi ka tada nafila bayan sallar la'asar har sai rana ta faɗi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana haka kawai ka tashi ka yi sallar nafila bayan sallar asubahi har sai rana ta fito ta dago manzo Allah ya hana yin sallah ta nafila haka kawai lokacin da rana ta take tana tsakiya duka waɗannan in ba sababi ba ma'ana in ba wani sababi idan sababi ya zo to za a iya yi kamar yadda wasu malamai suka tafi akai to ita ma sujjadar haka akai sabani akai shin za a yi a wannan lokutan ko ba za a yi ba abu hanifa rahimahullah da al-imam shafi da riwaya daga imam malik da riwaya wajen imam ahmad suka ce ba makaruhi bane za a iya yin sujjada ko da a lokacin da aka hana yin nafila ne domin ita sujjadar daban sannan kuma sallah daban ita ba sallah ba ce amma akwai riwaya daga imam malik rahimahullah da riwaya daga wajen hanabila cewa makaruhi ne a yi sujjadar a lokacin da aka hana yin sallar nafila an gane ko ingantacciyar magana za a iya yi domin an samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana sallah ne amma ba a samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana yin sujjada ba sujjada kuma daban sallah kuma daban matsala ta gaba shin in zaka tafi sujjadar za ka kabbara ko ba za ka kabbara ba mafi yawan malamai gaba daya sun tafi kan cewa mutum zai yi kabbara lokacin da zai tafi cikin sujjada haka nan lokacin da zai dago inda ya tafi zai ce Allahu akbar haka inda ya dago kuma zai ce Allahu akbar sai dai hadisi bai inganta daga annabi sallallahu alaihi wa sallama akan wannan ba amma an samu daga cikin magabata suna yi abin da yasa da yawa daga cikin malamai suka ce to abin yana da asali tunda ba a samu cikin magabata wani ya ce kar a yi ba amma sai aka samu cikin magabata kuma su sun ce a yi suka ce to abin yana da asali kenan duk da hadisin da aka ruwaito a kai bai inganta daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ba Na aka mafi ingancin magana shine tunda an samu daga cikin magabata suna yi kuma ba a samu wani hali daga annabi sallallahu alaihi ko daga magabatan ba to mafi ingancin magana ne in za a yi sujudar a yi a ma'ana in a wajen sallah ne amma idan a cikin sallah ne shi wannan dama babu iskali saboda annabi sallallahu alaihi wa sallama kana yukabbiru kullama khafada wa rafa'a ka'ida manzo Allah duk lokacin da ya sunkuya ko ya dago inda a cikin sallah ne to yana kabbara idan kana cikin sallah sai ka tafi sujjada ka karanta ayan sujjada sunkuyawa ne ko ba sunkuyawa bane sunkuyawa ne in ka dago dagowa ne ko ba dagowa bane sai ka ce kullama rafa'a wa khafada duk lokacin da manzo Allah sallama zai sunkuya a cikin sallar sa to dai kabbara haka in zai dago dai kabbara wanda ke nuna a cikin sallah ne babu wani sabani dama cewa za ka yi kabbara lokacin da za ka tafi haka in za ka dago a wajen sallah ma mafi ingancin magana za ka yi matsala ta gaba me ake faɗa a cikin sujjadar idan an yi imamu ahmad rahimahullah yace ana faɗan abin da ake faɗa ne a cikin sujjadar da ake a sallah duk abin da ya tabbata manzon Allah yana karantawa a cikin sujjadar sallah to ita ma ya halatta ka yi ta a cikin lokacin da kai sujjadar ka ta tilawa amma hadisi ya inganta ma daga Imam Tirmidhi Allah Allah ya kara masa rahama yace annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idan yayi sujjadar tilawa yana cewa sajada wajhi lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bi hawlihi wa quwwatihi wanda ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yana faɗa a cikin sujjada in ka iya za kai in baka iya ba ka yi zikirin da ake a cikin sujjada sallah ka ce subhana rabbiyal a'la ko subhana rabbiyal a'la wa bihamdi matsala ta gaba malamai suna tattaunawa akan shin mutum idan yana karanta ba mutum idan yana sallah yana limani shin ya halatta ya karanta wa mutane ayar sujjada ko ba zai karanta ba wasu cikin malamai suna ganin cewa liman ba zai karanta ayar sujjada ba haka imam malik rahimahullah ya tafi kai. yace sallar ana karatu a bayyane ne ko sallar ana yin karatu a boye ne duka liman ba zai karanta ayar sujjada ba me ya dalilin kawai sauce zai kawo rudani a cikin mutane mutane za su rikici sai su rasa me za su yi musamman in ba su san ilimin ba a karantar da su ba shi yasa ake so in dai abu sunnan manzon Allah ne a karantar da mutane to dan ba a karantar da mutane ba mutane sai su rikice idan ayi wata rana muna sallah a masallaci mun a sallan asubahi muka karanta alif lam mim as-sajada sai limamin yayi sujada a ayat sujada wani mutum shi hanya ce ta kawo shi da ma yayi fakin da makin nan zai ya ah, ana sallah nan bari ya sallah ya wuce bai yi karatu ba ana tsaye kawai da aka karanta ayat sujjada kawai sai ga an tafi sujjada sai ya taba abokin shi kai ka da zo mu tafi ta wannan wata irin sallah ne sai yake sallah kawai suka buga bakin da suka ne saboda babu karatu a ciki to mas'ala ce da malamai suka tattauna akai shi imam balik yana ganin cewa ba za a karanta ba saboda kar mutum ya rudar da mutane abu hanifa rahimahullah ya ce a zai karanta a karatun bayyane amma a karatun da yake koye ba zai karanta ba saboda in yi a koye haka kawai aka ga kayi sujjada za a ce a ah, ya dai ba san da kai mutu amma in ayar sujjada ka karanta to mutane za su ji ka karanta ayar sujjada ne kai sujjada ba za su samu rudani ba amma al-imamu shafi'i rahimahullah yace ya halatta a karanta ayar sujjada kuma ayi sujjada sawa'un a cikin sallar bayyane ne ko sallar boye wannan kuma ita ce ingantacciyar magana kawai dai a karantar da mutane a nuna musu cewa akwai ayoyin da in an karanta su ana yin sujjada da haka in an karanta in kun ga mun yi sujjada wata rana to mun karanta ayar sujjada ne kun ga mun yi sujjada kafin ruku kar ku ce ko liman ne ya rafkarwa ko kuma wata wani sabon system ne aka bari shi na sallah akar ku wani tunanin abu na tara cikin matsalolinmu yaya ake yin sujada? ba sabani wajen malamai irin sufar da kake yin sujjadar ka ta salla, ala sab'ata a'udhu a akan gabobi guda bakwai yadda manzon Allah ya faɗa haka ake yin ta ita ma babu sabani a wajen malamai mas'ala ta goma akwai abinda wasu daga cikin malamai suke yi ko in ce wasu daga cikin makaranta suke yi musamman a mu na tsangaya idan an zo ayar da take akwai sujjada a ciki saboda ba za a yi sujjadar ba sai a yanke karshen aya sai a ki karanta shi kamar wannan ayar da muka karanta in aka ce innal ladina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi sai a ce wa yusabbihunahu wa la ko sai a shiru saboda an ce yasjuduna to za a yi sujjada kenan su kuma zai yi sujjada ba saboda sai ce wa yusabbihunahu wa la in ka je dan haka zaka ji ana karantawa fastaghfara rabbahu wa khara raki'a sai a shi ba za a ba to me hukuncin wannan abu wannan abun bai da asali cikin malamai akwai waɗanda suka ce idan mutum baya so ya yi sujjada ya tsallake ayar gaba ɗaya kar ya karanta ta al'allamatul khalil cikin lissafin da muktasar ya faɗa haka amma bai ce a guntule ayar ba sai shi a bar ayar gaba ɗaya ne a tsallake ta amma a bar ɗan guntu musamman ma irin yadda ake a zanga bai da ma'ana in ka ce wa yusabbihunahu wala kai shiru ba ta da ma'ana abin da ka bada domin sai ka hada yasjuduna da lahu kafin ma'anar ta fito wa lahu yasjuduna suna masa sujjada amma an kace wa lahu kai shiru bai da ma'ana a larabci an gane ko da haka wani abin yana daga cikin abin da ba shi da asali a addini in ka zo karanta ayar sujada ka cika ta gaba daya in ka ga dama ka yi sujada, in baka ga dama baka bari domin yin sujada ba wajibi bane sunna ce mai karbi in kai zaka samu lada in baka yi ba kuma ba zaka samu wannan ladan ba matsala ta goma sha ɗaya wai a wasu wurare wani wurare ne kan guda nawa ne wurin da ake yin sujada na a cikin alkur'ani yana daga cikin abin da malamai suka yi sabani a kai imam malik rahimahullah ya tafi akan cewa wurare guda goma sha ɗaya ne ake yin sujjada a cikin alkur'ani wuri guda goma sha ɗaya amma duk sauran wurin ba a yi yake laysa jinin al'azai ba sa daga cikin sunna mai karfi yi dan haka shi yasa yace ba sai an yi sujjada a wajen ba a cikin goma sha biyar da shi ne karshen abin da aka faɗa ya cire guda hudu dama ya cire al-mufassal dukkan sujjadan da ake a cikin al-mufassal tun daga suratul hujurat zuwa ƙasa ake cire al-mufassal da haka ya cire sujjadan da take cikin suratul najm ya cire sujjadan da take cikin suratul inshiqaq sannan ya cire sujjadan karshe da take cikin suratul al-alaq fasjudu wa qasari ya cire wayannan guda uku sannan ya cire ya cire saniyatul hajj a cikin suratul hajj akwai sujjada guda biyu sai ya cire ta biyu ya bar ta daya waɗannan guda hudun ya cire su don haka zama guda goma sha daya abu hanifa ya ce guda goma sha biyu ne shi sai kawo ta biyun suratul hajji ya sa ta a ciki amma shi ma a cikin al-mufassal din nan yace babu sujjada dalilin su wata riwaya ne da aka ruwaito daga sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi sujjada guda goma sha ɗaya a cikin alqur'ani wa laysa fiha shay'un min al-mufassal daga ciki babu sujjada ko ɗaya da ake yin ta a cikin suwar mufassal daga hujrati zuwa ƙasa sai dai wannan hadisin bai inganta ba kuma ya tabbata cikin bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi sujjada a cikin suratul najm haka ya tabbata a cikin bukhari din manzon Allah yayi sujjada a cikin suratul inshiqaq haka ya tabbata a cikin bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sujjada a ikra bismi rabbikal ladhi khalaq a karshen ta al-imam shafi'i rahimahullah yace wurin da ake yin sujjada guda goma sha hudu shi kuma duk waɗannan da imamu malik da abu hanifa suka cire duk ya shigo da su ya kawo saniyatul hajj wuri na biyu a cikin suratul hajj ya kawo shi sannan ya kawo waɗannan surori guda uku na mufassal na can ƙasa amma sai ya cire guda ɗaya a cikin suratul sadiq wal qur'ani bil dhikr ko an suratul daud ana cire ita suratul sad ana cire ita suratul daud alaihi salam to sai ya cire wannan saboda yana ganin cewa babu sujjada a cikin magana kuma an ce fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anaba shi ba faɗi sujjada ba an faɗi ruku amma ba faɗi sujjada ba da haka yake babu sujjada ce amma ya tabbata a ingantacce riwaya cewa ana yin sujjada a wannan wurin imamu ahmad rahimahullah shine ya haɗe duka maganganun su gaba ɗaya ce ana yin wurin sujjada guda goma sha biyar ne dukkan su sun tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam guda goma sha biyar a farko ita ce wannan ayan da muka karanta yanzu Inna ladhina inda rabbika la yastakbiruna an ibadati wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun ayar karshe a cikin suratul araf wato aya ta 206 a karshen suratul araf kenan ana yin sujada a wannan wurin wuri na biyu cikin suratul ra'd aya ta 15 walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa wanda wurin shi ma ya tabbata ana yin sujjada a wajen wuri na uku cikin suratul nahl aya ta hamsin fadan Allah madaukaki walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabba والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وأن وري شما يتبت على السجدة a gan kaje zanga sai ka sai su gaske ce wa yaf'aluna ma sai a shiru suna aikata abin da ne kuma wani ma'anar sai a shiru haka ne ma'anar fa wa yaf'aluna ma yu'maruna suna aikata abin da aka umarce su sai ka zo karanta wa yaf'aluna ma suna karanta abin da ne ma'anar wannan da aka shi sa muka ce wani abu bai da asali kuma yana ana yanke ma'anonin alkur'ani kuskure wuri na hudu a cikin suratul isra'i ko suratul bani isra'ila aya ta ɗari da tara fadin Allah madaukaki wa ya yakhruna lil azqani yamkuna wa yaziduhum khushu'a wannan wuri shi ma ya tabbata ana yin sujada a wurin wuri na biyar suratu maryam aya ta 85 أولئك الذين allahu الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فيما يتبت أنا يسجد أول نوري ورينا شدا في سورة الحج آية تقوم شاتكوس ألم تر أن الله يسجد له ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون والملائكة ألم تر أن الله يسجد له ما في السماوات وما في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم ان الله يفعل ما يشاء وانا اقول انا سدنا in ka je dangaya sai a ce inna Allah ya falu ma Allah yana aikata abin da shi ma a shi kaga shi ma bai da ma'ana a cikin suratul hajj da ma ce guda biyu ne ta biyu ta ce aya ta 77 ya ayyuhal ladina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihuna karshen sura kenan wuri na takwas a cikin suratul furqan wa idza qila lahum musjudu lirrahmani qalu wa man rahman anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura shi ma ya tabbata ana yin sujjada a wannan guri wuri na tara cikin suratul namli aya ta 20 da biyar ko aya ta 26 malamai sun yi sabani shin ana yin sujjadar aya ta 25 ne ko ana yin sujjadar aya ta 26 Allah ya siru lillahi alladhi yukhrijul khab'a fi samawati wal ardi wa ya'lamu ma yukhfuna wa ma yu'linu ko wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linu wasu suka ce anan ake sujjada wasu suka ce ayar gaba ne Allah la ilaha illa huwa rabbul arshil azim suka ce anan ake sujjada sai malamai suka yi sabani akai wuri na goma cikin suratul sajada alif lam mim tanzilu kenan ana yi aya ta goma sha biyar إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون وأنا أقول أنا سجدا wuri na goma sha ɗaya cikin suratu sa'ad aya ta ishirin da hudu fadan Allah maɗaukaki قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاده وإن كثيرا من الخلطاء ليضغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وعنا ita ce wanda muka ce al-Imam Shafi'i shi yana ganin cewa babu sujada a ciki don ba a faɗi aya maganar sujada ba amma fadan Allah madaukaki wa kharra ya faɗi raki'an ba ruku ake nufi ba yana yi faɗi yana mai kankan da kai ga ubangiji in har aka ce mutum ya faɗi kuma yana kankan da kai ga ubangiji kuma annabi ne mai kenan yayi sujjada ne wuri na goma sha biyu cikin suratul fussilat fadin Allah madaukaki wa min ayatihi al-layl wan nahar wa shamsu wal qamar la tasjudu lish-shamsi wa la lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون شي ما نم malamai sun yi sabani shin ana yi ne a aya ta 37 ko kuma aya ta 38 sun yi sabani na uku shine cikin suratul najmi fadan Allah madaukaki fasjudu lillahi wa'budu shine wanda muka ce Imam Malik baya yi haka nan Abu Hanifa shi ma baya yi amma ya tabbata cikin Bukhari daga Zaid bin Thabit Allah ya kara masa yadda wuri na hudu cikin suratul inshiqaq aya ta 21 fadin Allah madaukaki wa idza quri wa idza quri la yasjudun wannan wurin shi ma ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sujada a wajen kamar da Abu Hurairah ya ruwaito a cikin littafin Bukhari wuri goma sha biyar na ƙarshe cikin suratul alaq Faɗin Allah madaukaki kalla la tudi'hu wasjud waqtari aya ta 19 a wata ƙira'a aya ta 20 aya dai ta ƙarshe a cikin suratul alam waɗannan duka sujjada sun tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama cikin hadisi ko dai manzon Allah ya faɗa ko manzon Allah ya aikata sahabbai sun ruwaito illa faniyatul hajji sujjada ta biyu a cikin suratul hajji ita ce hadisin ta bai inganta ba hadisi daga annabi sallallahu alaihi sallama ita akai bai tabbata ba sai dai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi sallama an ruwaito ratata da tabi'ai cewa suna yin sujada a wajen abin da ke nuna cewa yana da asali daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi abu na karshe a cikin suratul nahl akwai ayar da aka faɗi sujada fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin wa abudu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin ubangiji ta'ala anan yayi maganar sujjada fasabbih bihamdi rabbika kayi tasbihi kana mai hadawa da godiyar ubangijinka wa kun min kuma ka kasance cikin masu sujjada amma jumhurul ulama duka sun tafi akan cewa ba a yin sujjada a cikin wannan ba sa kirgawa da ita an samu wasu malamai kaɗan da suka ce suna ciki amma ba a samu daga cikin magabata ba malamai suka ce abin da yasa wannan wuri gashi an faɗi sujjada amma ba a shigar da shi cikin sujjada ba saboda nan ba maganar sujjada ake ba ana maganar sallah ne an kira sallah ne da sunan sujjada shi yasa wa kharrara ki an wa'ana duk da cewa ba kira sunan sujjada ba amma da yake sujjada ake nufi mafi yawan duk malaman suka tafi akan cewa to za a yi sujjada ko manzon Allah ya yi sujjada a wajen amma nan wurin ba a samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya sujjada ba ba ya ruwaito wani daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ga manzon Allah ya sujjada a wajen ba sai malamai suka ce to saboda ma'anar abin ba musujjada bane sallah ake nufi gaba daya fa sabbih bihamdi rabbika kai tasbihi kana hadawa da godiyar ubangijinka wa kun min sajidi ka zamo cikin masu sallah as-sujud anan ana nufin as-sala ne an gane ko to dan haka shi yasa malamai ba su sanya ta daga cikin wuraren da ake yin sujada ba wannan ita ce matsala ta ƙarshe kuma da za mu tattauna a wannan gaba a ƙarshen wannan sura da fatan abin da muka karanta a cikin wannan sura gaba ɗaya tun daga farko har zuwa yanzu Allah madaukake su ba mu ikon yin amfani da shi abin da yake daidai ne abin da muka kuma wanda yake ba daidai bane muna roƙon Allah subhanahu Ta'ala ya ganar da mu domin mu gyara zuwa gaba na'am sura ta gaba a garan ma Bismillahirrahmanirrahim الله فاتقوا الله وأطيعوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين كما tana daga cikin jerin surorin alkur'ani wanda ita ce mai nan ba ta da wanka karanta daga bakara alaramma wannan sura sura ta ne a cikin alkur'ani in ka jero jerin surorin alkur'ani daga bakara daga fatiha an ce a daina cewa daga bakara ko a dinda cewa daga fatiha sai a ce daga bakara har nasi an cire fatiha banda ita kenan kuma ita ce ummul qur'an ka ce daga fatiha har nasi kun san da yake fatiha ita a kasa take ita ake farawa da ita amma kuma ita ce a saba can a rubuce amma aka ba fara karatu ita ake fara koya saboda muhimmancinta to duk sai muka dauka ita ne a kasa a karshe alhali kuma ita ce a farko alqur'ani sahabban manzon Allah ijma'i suka suka jeyar waɗannan surorin yadda suke eh, fatiha ita ce sura ta farko ya fi dacewa ka ce daga fatiha har nasi akan ka ce daga bakar annasi amma na mu sha mata firin tsira. malamai suna cewa in dai an fahimci sakon da kake nufi ba dole sai ka faɗi abu exactly yadda yake ba in dai ka ce qur'ani daga bakar hannan sai an san kana nufin tun daga fatiha ne dan haka ba matsala in ka faɗa ala ramma ka ce nawa ne na ta sha uku ka girga fatiha aha bakara ali imrana nisa'i ma'ida an'ami araf ta <laughs> gara ma ya yi zugu ko abu na sha takwas ya tura shi ya takwas ya tura shi sha uku na takwas ne amma ya tura shi sha uku kaga mun manta kirgen na gangar ramadana ba za mu tambaya arama ba ya rike kirge mai kyau wannan ita ce sura ta takwas a cikin jerin gwanan suran alkur'ani idan ka faro daga fatiha ba daga bakara ba wannan sura malamai ba su sabani ba akan ce sura ce madaniya ma'ana an saukar da ita lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana zaman Madina ya riga yin daga Makka ya koma Madina bal ma suna karawa da cewa sura ce madaniya badariya in an ce madaniya ka san abin da ake nufi su ga lokacin manzon Allah ya yi hijira daga Makka ya koma Madina in aka ce madariya fa ma'ana an saukar da ita lokacin manzon Allah yana yakin Badar a wajen yakin badar shekara ta biyu da manzon Allah ya tafi yakin badar akan harkar yakin badar a lokacin aka fara saukar da farkon wannan sura da haka suke sai da ita madaniyatu badaniyatu yar madina ce kuma yar badar kuma kun san akwai malaman da suke ganin cewa ayar alqur'ani ko sura ana faɗa mata sunanta ne a wurin da aka saukar da ita da haka su a wajen su surorin alqur'ani ba makkiya da madaniya bane kawai a'a za a ce sura makkiya a ce madaniya a ce badariya a ce tabukiya a ce arabiya na saukar da ita arafa ko haka suke ne? in an sauka da ɗa'if ba sai ce ɗa'ifiya ba na duk inda aka saukar kun san aikin da malamai suka yi akan alkur'ani yana da yawan gaske duk ayoyin alkur'ani zaka ga akwai malaman da suke rubuce rubuce har akan faɗi lokacin da aka saukar da ita a ce wannan surar lailiya ce ko nahariya da daddare aka saukar da ita ko da rana a ce wannan surar saifiya ne ko shita'iya da rani aka saukar da ita ko duk suna faɗa malamai su ce sama'iya ce ko ardiya an saukar da ita manzon Allah an saukar masa a kasa ne ko ko yana sama ne lokacin da ya mi'raji aka saukar masa da ita duk suna nuna waɗannan saboda yadda malamai suka yi aiki suka kula da littafin Allah tabaraka wa ta'ala to wannan babu sabani a wajen malamai cewa madaniya ce domin tafsiri rabawa cikin surorin alqur'ani wanda ya yafi dacewa shine a raba su da cewa hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ko da an saukar da aya a makka ne amma lokacin manzon Allah bayan yayi hijira ne wani abu ne ya kawo shi makka aka saukar masa to wannan ayar sunanta ne sunanta madaniya domin in ba haka ba za a shiga cikin rudu gaba ɗaya a kasa in bai ba baɗin yadda za a kiyaye su na fata an gane haka wannan sura ce wadda take madaniya an saukar da ita bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ya hijira garin makka ya koma madina ban wani cewa malamai sun hatsa akan cewa an saukar da ita ne a yakin badar wannan sura tana da ayoyi saba'in da biyar ko da shida ko da bakwai me yasa ne malamai suke cewa haka a ce saba'in ko da biyar ko da shida ko da bakwai saboda sabanin qur'a sabanin makaranta ne wurin da wani malamin bai ce nan aya ne wani wurin kuma sai ce maka wakafi ne ba aya bane a wajen da haka shi za ka za ka san bambanci idan kana karatu da ruwayan hafsu sai ka ce ayoyin wannan surar a ayoyin ta saba'in ne da shida amma in kana karatu da kira'an nafi'u riwayan warshi ko ko ko kalun sai ka ce wannan surar tana da ayoyi ne guda saba'in da biyar saboda bambancin yadda suke aje aya akwai bambance bambance wannan shi yasa kaga wasu qurra'u ma har suka ce 70 ne da bakwai wannan sura malamai suka ce tana da kalmomi a cikinta tun daga farkonta har zuwa ƙarshe bayan ayoyi tana da kalmomi dubu ɗaya da ɗari shida da talatin da ɗaya sun san saboda aikin da malamai suka yi alkur'ani ba wasa ne har kalmomin sai an kirga a ce kalma ne ake nufi da kalma in aka ce ya tsaro naka to kalma ne ce an ita ma kalma ce al'amfal ita ma kalma ce kul kalma ce al'amfal ita ma kalma ce lillahi haka za ka rinka girgawa irin wani shi ake ce masa kalma kalma to suka ce suna da kalmomi dubu ɗaya da ɗari shida da talatin da ɗaya ba su da iya nan ba suka ce tana da harufa dubu biyar da ɗari biyu da arba'in da tara inda ko iya wannan aka baka aiki aikin aiki amma akwai malaman tafsiri wanda za ka cewa duk surar da suka zo sai sun faɗi adadin ayoyinta sun faɗi adadin kalmomin sun faɗi adadin harufan da ke cikin ta gaba ɗaya wasu malamai sun cire wasu daga cikin ayoyi sun ce su ba 'yan madina ba ne ma'ana su waɗannan an saukar da su tun lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama yana makka kun san aka iya yin haka a fara saukar da bangaren wata sura tun ana makka amma mafi yawan surar kuma sai a saukar da shi bayan an koma madina ko kuma a saukar da wani mai yawa a makka sauran ragowar kuma sai an je madina a saukar da shi duk ana yin haka sai sa wasu malamai suka ce akwai wasu ayoyin da suke ganin cewa yan makka ne amma ingantacciyar magana dukkan ayoyin da suke cikin suratul anfali dukkan su gaba da an saukar da su lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yana madina ne ubangiji ta'ala ta yas'alunaka 'anil anfal qul al anfalu lillahi فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين malaman tafsiri sun kawo sabuba na saukar ita wannan sura menene sababin sauka kun san akwai asbabun nuzul akwai abin da yake cewa sababin saukar aya menene abin da ya faru sai aka saukar da wannan surar ko meye abin da ya faru sai aka saukar da wannan aya wata akan iya ganowa wata ba a iya ganowa wata akan samu sabani kazin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yace sababin saukar ta kaza ne wani yace sababin saukar ta kaza ne wani yace sababin saukar ta kaza ne sai ga cewa an sha bamban ya za a ce tura ɗaya ko aya ɗaya sannan kuma an faɗi sababin saukarta guda uku ko guda hudu wasu cikin malamai suna cewa in ka ga haka to akan iya samun cewa abubuwa su faru abu ɗaya ya faru ba a saukar da hukuncin ba wani ya sake faruwa bai sau ba a saukar da hukuncin ba wani ya sake faruwa ba a saukar da hukuncin ba sai zan haɗu da yawa amma duka sai a saukar da aya guda ɗaya sai ta magance matsalar su gaba ɗaya saboda haka wani sahaban in yazo sai ya ce sababin saukar ta kaza ne sai faɗi sababi ɗaya wani in yazo sai faɗi da sai ga cewa kamar sun samu sabani a hali ba su samu sabani ba wani lokacin kuma sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama sukan ce sababin saukar annan ayar kaza ne abin da suke nufi akan irin wannan abin ne aka saukar da ayar amma ba wai akan wannan bane amma abin da aka saukar da shi sababin to irin wannan ne sai su ce hala sababu nuzuliha ina fata an gane wannan duka yana faruwa a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama shi yasa ake ake samun sabani wajen menene sababin saukar aya in Allah madaukaki ya kai mu gobe za mu karasa magana akan sababin saukar wannan sura abinda muka faɗa daidai Allah madaukaki ba mu ladan sa abinda muka kuskure Allah madaukaki ya kai mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh